ko ganshi wani doko zan da yace ni ne annabi kuma duk ba shi bane ba wannan duk ce annabi bai ce ba ke dan baya yi mun kare cewa ke dan baya kama da ni ya sa suka mannin annabi irin yadda muka bayyana ya fito a wannan sai dan bai isa ba in dai ka gani to ka tabbatar annabin ne ka gani sai dan bai isa ya sace wannan kamar ba amma ya zo ya ce ni ne annabi wannan wani abu ne wannan sai ka in ka san littattafan tarihi da sira zaka iya ganewa da a ƙarya kake ba kai bane ba mun gani a tarihi ga yadda sufar annabi take kai kuma ga yadda kake da ba in ko dama kai baka karanta tarihi ba ruwanka da annabi baka karanta littafan sira baka san sunna ba baka abubuwa na sunna baka bibitar yaya annabi yake da halayensa da dabi'unsa kaga duk wannan ba da zaka abin nan sufofin annabi dai suna nan shedan bai sai sace su ba ina fatan kun fahimta da kyau ثم لما أراد الله إظهار دينه وإعزاز المسلمين أسلم الأنصار أهل المدينة بسبب العلماء الذين عندهم من اليهود وذكرهم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفته وأن هذا زمانه وقدر الله سبحانه أن أولئك العلماء الذين يتمنون ظهوره وينتظرونه ويتواعدونهم به لمعرفتهم أن العز لمن اتبعه يكفرون به ويعادونه malam ya ce yayin da Allah ya so bayyanar da addinin annabi ya kuma so ya ɗaukaki musulmi ne i'zazul musulmin aslam al ansar sai Allah ba su babban shi suke ne mutanen Madina suka shiga musulunci ahalul madina mutanen madina kenan bi sababi ulama allazina indahum min al-yahud babban abin da ya karfafa mutanen yan madina wajen shiga musulunci malaman yahudawa da suke garin su wa zikrihim lahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan su rinka ba su labarin annabin su a lokacin yahuda ba san ba daga ina zai fito daga wani gari zai zo amma idan an zo zaman hira ya kama suna ta faɗin sufofin annabi to ai annabin karshen zamani yadda littafin mu ya bayyana mana ga siffarsa gashi mai kaza ne mai kaza ne mai kaza wa sifatahu da sifofinsa wa anna hadha zamanu kuma yahudawa suka ce wannan zamanin zuwansa ne wa qaddara Allah subhanahu amma sai kaga mutanen madina sun suka rike suna gamuwa da annabin sai su gane wannan ne aka ba mu labarin sa dan sun yi izina da siffofin da aka faɗa musu wa qaddara Allah subhanahu anna ulaika ulama amma sai Allah ya kaddara su waɗannan malamai allah allazina yatamannawna zuhurahu wa yantaziruna wanda suke ta gurin ina ma annabin ya zo kuma suna ta zaman jiransa wa yatawa'adunahum bihi har suna razanar da kafiran maka cewa in wannan annabin ya zo za mu taimaka masa mu yaƙe ku mu hana ku shirka da ƙarfi limarifatihim anna al-izza liman ittaba'a liman ittaba'a dan saboda sun san ɗaukaka na tabbata ne ga wanda yawa annabin biyayya suke ta faɗin haka amma abin mamaki sai gashi lokacin da ya zo yakfuruna bihi wa yu'aduna in kafirce masa kuma suna adawa da shi wa huwa qaulullahi subhana shine faɗin Allah ta'ala ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين yayin da littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqul lima ma'ahum yana gaskata abinda da yake tare da sunan at-taura da linjila wa kanu min qablu dama kuma can su yahudun sun kasance yastaftihuna alal suna neman cin nasara akan kafirai masu shirka suna cewa ya Allah ka taimake mu akan su ta hanyar turo annabinka na karshen zamani da za mu kasance cikin rundunar sa mu yaƙe su falamma ja'ahum ma arafu yayin da abin da suka sani din nan a littafin su zo musu shine annabin kafaru biki sai so kafirce masa saboda hasada fala anatullahi alal kafirin la'antar Allah ta tabbata ga waɗanda suke kafirai falamma aslama al-ansar amara rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man kana bi makkah min al-muslimin bil yayin da mutanen madina suka musulunta sai Allah ya umarci waɗanda suke a makka cewa su yi hijira ila madina zuwa madina fa hajaru ilaiha suka yi hijira suka tafi madina wa azzahum Allah ta'ala ba'da tilka zulla. bayan kaskantin da da suke ciki a zilla kaskanci da suke ciki sai kuma Allah ya ɗaukake su wa huwa qawluhu ta'ala shine fadin Allah da ce da su wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at la'allakum tashkurun wannan aya cikin suratul anfal suratul anfal kuma madaniyati ta sauka don saboda munasabar yakin badar Allah yake cewa mummunai a wannan lokaci wazkuru ku tuna ni'mar Allah gare ku iz antum qalilun yayin da da ku dinnan yan kadan ne ba ku da yawa a makka mustad'afuna fil ardi ababan raunanawa waɗanda ake cin zalunsu fil ardi cikin kasar makka takhafuna an yatakhatafakum an-nas ku da kun kuna jin tsoron kar mutane su yi muku ɗiban da shaho wa dan tsako domin alkhaffu shine akhadhu shay'i bi sur'a kamar yadda shaho ko miki yake yi kasa kasa ta warke abu ce sama da shi kuna jin tsoron dan kasancewar ku kadan kar mutane su yi muku diban da shirwa wa dan tsako takhafuna an takhattafakum an-nas kenan kuna cikin wannan hali fa'awa ku sai Allah ya tattaro ku kuka fito da imanin ku kuka zo Madina wa ayyadakum bi nasrihi ya taimake ku da gudunmawarsa da taimakonsa ya karfafe ku wa razaqakum min at-tayyibat ya arzuta ku dangin kayan ci dangin kayan sha dangin kayan tufafi daban-daban la'allakum tashkurun dan ku godiya a gare to ina ganin kasancewar lokaci ya ja sai mu dakata a nan gurin inda za mu tashi sai mu tashi fawaidul hijra abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi kanin ne gaske tarihin da ke cewa a ranar da aka haifi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabawa da su na na da maryama da sauransu wadda sun halarci wajen tarihi ne na karya mara asali ku ba da asali wannan ba gaskiya ne ba mai dangantaka tsakanin annabi isma'il da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka bi sulsular iyayensa kamar yadda in mun zo za mu karanta cikin salsala insha Allah yana tikewa ne zuwa ga annabi Isma'il don haka yana cikin zurriyar gidan Isma'il alaihi salam yake cewa zan iya karanta wannan isti'azar idan na zo karatu a a'udhu billahi samil alim har zuwa karshe zaka iya mana me zai hana wannan kuma ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce Allah madaukaki ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة حديثي ne sahihi ubangiji ta'ala yana cewa ni ina inda bawa na ke mun zato zato iri biyu ne akwai kyakkyawan zato akwai mummunan zato to zaton da ake nufi cikin nan gudun shine kyakkyawan zato idan bawa yana da zunubi don kyautata zatonsa ga cewa Allah na iya yafe masa komin yawan zunubin sai wannan zaton ya sa ya tuba to wannan zaton na din Allah ya ce ina nan inda zaton ka yake ma'ana ba zan kunyatar da kai ba zan yafe maka amma ba mummunan zato ba mummunai ba sa yin mummunan zato game da ubangiji kyakkyawan zato suke yi munafukai kuma suna suke wato mummunan zato ina fata an fahimta dan ya ce wa azibul munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati sai ce me na billahi na sau mushrikai da munafukai su suke mummunan zato game da ubangiji yana daga cikin mummunan zato game da ubangiji ka dauka ba zai iya sai maka ba dan laifin ka yayi yawa ya zama munin zato kenan yana daga cikin zato game da ubangiji ka dauka cewa in ka yi riko da addinin sa zai kunyata ka zaka sha wahala a duniya yana daga kyakkyawan zato game da mummunan zato kai game da ubangiji ka dauka cewa mummunai in suka rabu da kowa suka koma wurinsa to rabuwarsu da kowa na iya kawo musu kare tattalin arziki ina fata an fahimta kafiri kafiri fa ko mutane fa ba abin za su iya maka in kana tare da Allah babban misali gashi nan duk kuna gani waɗansu ma ba sa tare da Allah kawai sun saba wa ka'idoji na siyasar duniyar Amurka amma aka sa musu sanction aka takunkumin kai tattalin arziki na amma ba a karya su ba Libya shekara goma ta an kaurace mata a duniya gaba daya kada jirgin sai je ko ina kuma su kada a ɗauki wani libiya je kasar su amma libiya ta kare sanar cewa gaddafi din nan ba ruwan shi da ubangiji gaddafi ba ruwan shi da Allah domin ba ruwan shi da manzo Allah duk wanda ya raba gari da manzo Allah ko na ruwan shi da Allah ba wani hadisi a duniya da gaddafi ya yarda da shi dan kala kato ne tsantsa wallahi tallahi amma mutane su yi ta yawo da hotonsa ga wani birnin juyin juya hali saboda jahilci to amma kaga babu yadda america ta yi da shi babu yadda abin nan suka yi da shi ba a daina rayuwa ba shi ma bai daina rayuwa ba to kaga kenan wanda ma ba Allah ya bubo ni shirman sa ya bo wata cimma wata manufa ta siyasar duniya to kai dan ka ta zaka bi shari'a musulunci sai ka dauka Allah zai sallama ka a hannun kafirai ya zama munin zato ma'ana dai zato da ake nufi cikin wannan hadisi kyakkyawan zato game da ubangiji Allah ce wa mahu ma'ahu da zakarani ina tare da bawa na idan ya ambace ni ina tare da shi a nan gurin ba tarayya ta zati ba irin yadda yan bida suke fassarawa a'a tarayya ta ilimi da ji da kuma gani da kuma taimako da agaji da kariya Allah yana tare da bawansa ta hanyar yana jinsa yana ganinsa kuma ya san me kici yana tare da bawansa mummuni ta hanyar taimakonsa da agaza masa da kaza shine ana ma'ahu da zakarani yau shi zan kasance tare da shi idan yana yawan ambatona yana cikin bayan da suke ambatan Allah a lokuta daban-daban ya zikurun Allah kiyaman wa kuwudan wa ala junubi an gane ku fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi idan ya ambace ni shi kadai ni ma za a ambace shi ni kadai wa in zakara ni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhum idan ya ambace ni cikin taron jama'a to ni ma zan ambace shi cikin taron da ya fi nashi an gane ko to mai wa yan bid'a su kafa hujja da wannan hadisi bisa ga zikiri da ake kira azzikirul jama'i zikirin taro a rinka yi tare ana farawa tare ana ƙara tare ka kai Allah sai idan mutum ya ambace ni cikin taro ni ma za ambace shi cikin taron da ya fi nashi wato a nan gurin abin da ake nufi da mutum ya ambaci Allah cikin taro na farko idan ka fassara zikirin kansa da cewa zikirin harshe ake nufi ka tauye ma'anarsa zikirin harshe irin wanda ake nufin la ilaha illallah ko istighfari ko halala cikin taro wannan ake nufi zikirin Allah ta hanyar zuci ta hanyar harshe ta hanyar ayyuka kana dangin maganganu da dangin ayyuka irin wanda mutane suna gani ko ba su maka kwarjini sun sa ka daina ba ila ma ka saba musu amma duk da haka kana yi tun da ka san Allah kake bi dan tuna ubangijin da shine zai baka aljanna ya tsere da kai daga wuta zakarta Allah fi mala'iki ina ina fata an fahimta zakarta Allah fi mala'iki a nan gurin ubangiji ta'ala shi kuma can zai ambace ka a fadarsa ta mala'iki ma'ana zai shelanta masa cewa ina son wani kuso shi mala'iku su yi shela gaba daya Allah na son wani duk mala'iku kuso shi kamar yadda ya nuna a cikin wani hadisi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an idan bawa ya nemi kusanci da ni da tsani daya kun san tsani daya ko ka tabe dogon ɗan yatsan ka da babban ɗan yatsa haka shine tsani idan bawa ya kusance ni da tsani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ne kuma zan kusance shi da tsawon zira'i yaya bawa zai kusanci Allah kusantar zati ce ko kusantar aiki domin za ka kusance shi ne ta hanyar mai ayyuka to yaya Allah zai kusanci bawa shi ma kusantar zati ce ko kusanta ta sakamako sakamako idan kai kaya aikin da daidai zira'i ɗaya shi kuma in tashi baka lada sai baka ai kaya aikin da daidai dani ɗaya sai baka lada daidai mai saboda ka'idar man ja'a bil hasanati falahu asra salih ai in adalci kadai ubangiji zai ma da sai zanto man ja'a bil hasanati falahu hasanatun misluha adalci kike-kike amma da ke falahu ashru amsalha falala kenan domin daɗi ne akan me akan aikinka kai kai abu ɗaya shi kuma ya maka nawa goma zai ƙara wayar ma kai ka kare man idza taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an in ya kusance na tsawon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an in kuma zan kusance shi da gaba guda shine ba ina fata an fahimta wa in yamshi idan bawa ya zo mun yana yamshi yana tafiya a taita har walatan ni kuma zan zo masa ina sassarafa dukkan dai wannan abinda hadisin yake nuna wa gwargwadon yadda bawa ya kusanci Allah da ayyuka na alkhairi gwargwadon yadda kuma Allah yake rubanya masa sakamako kana rubanya aikin shi kuma yana rubanya sakamakon kana rubanyawa yana rubanyawa subhanahu wataala abinda hadisin ke nuna wa kenan wallahu a'lam to waɗannan da su ne tambayoyin da suke abin na ko wata tambayar da aka yi mun na sa ta cikin littafi na sai dai yin Allah kai wa mako mai zuwa insha Allah saboda tana cikin abubuwan da na karanta lokaci mai tsawo sai na sace karkaɗe musu kura kafin in faɗa a san kullum ilimi yana ci gaba idan aka barka da shekara ɗaya kai ko da wata ɗaya yanzu aka barka ilimi to an yi maka nisa mai yawa yasa dole ne wanda yake ta'amuli da ilimi ko karantarwa kullum yana cikin nazari wanda in baka cikin nazari sosai sai ga ana barin ka da yawa a baya in za ka yi ta maimaita abubuwan da ya kamata a ce kullum azala kalli mutum ya karanta shafi arba'in hamsin ka yi karatu kaɗan kenan karanta shafi arba'in zuwa shafi hamsin in ka samu sarari kan da yawa ai za ka yi sama da haka ta yi wa shafi arba'in hamsin a jere tiriyan tiriyan tiriyan ta iya yi wa abin da ka karanta wata matsala ce duka shafin ta biyu amma don kana so ka rike ta kaga sai ka shafe ta tukuna sannan ka yi surfe sannan ka ka yi bakace sannan ka daka ka tankaɗe ka yi mene ka sa da ka kaga wannan matsala mai shafi biyu za ka iya mai ta goma wani lokaci don kana son ka rike ta sosai da sosai kuma duk da haka kuma idan kana son ta riko bayan kayi haka kuma sai ka samu wani ku yi musu kawai za ka tsokano wani abokin ka wanda ka san mai nazari ne ku yi musu wai me ra'ayin ka game da kaza sai ya faɗa ya kwaba ka dan yi murmushi sai ka kawo masa abin hikimar kawo kai lokacin nan ba wai dan ya sani ba lokacin da kake faɗin abu yana ƙara zauna ne shi yasa ake son irin ɗaliban ilimi suna irin group discussion din nan jalsa ta munakasha akan matsaloli na addini la littafakhur ba wai dan alfahari ba sai dan wasa kwakwalwa mutanen da haka suke idan kowa ya yi nazari ya yi nazari sai a zo a wasa kwakwalwa sai wani ya je ho mas'ala sai a daɗe ana tattaunawa a kai to wannan ke sa idan mutum ya karanta mas'ala din wannan ya mata irin wannan karatun sai ya daɗe tana a kansa kwakwalwarsa amma inda za ka yi wa karatu a ruwan tsuntsaye fi ka wuce haka sai ka sake a ka'idar karatu kenan da ka yi gaba za ka tabbatar sai ka dawo baya shi yasa kake zuwa ka je ka samu mutane a soro mun taɓa zuwa muna karatun soro a gari da wani malami to akwai ɗaliban da suke wannan ya je da muktasar wannan ya je da askari wannan ya je da menene ni da wani abokina sai muka je da risala saboda mu mu fara ba sai da muka nemi shawara أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da nawa ga wata da yau na musulunci sha takwas ga watan shida irin ta ba shi sa na tambaye ku sha tara ga watan shida shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha bakwai haka ne na sha bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mu muku tasar sira wannan kuma shine darasi na bakwai idan ba manta ba inda muke cikin magana a rannan mun tsaya ne a daidai inda malin ke maganar cewa ubangiji ta'ala yayin da ya so ɗaukaka addininsa da bayyanar da addinin sai zanto Allah ya arzita addinin da musuluntar mutanen Madina. an gane ku albarkacin musuluntar mutanen madina da dama wato sai musulunci sai ya kasance ya samu gindin zama ya zanto madina ita ce cibiyar musulunci ta farko ko cibiyar daular musulunci ta farko daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da yawa daga cikin sahabbansa mutanen makka waɗanda suke cikin kunci suka yi hijira suka je madina suka koma can har kuma Allah ke tunatar da su wannan baiwa da ya musu wazkuru idza antum qalilun mustadafuna fil ard takhafuna an yatakhattafakum an-nas fa'awakum wa ayyadakum bi nasrih wa razaqakum min at-tayyibat la'allakum tashkurun ina jin anan muka tsaya za mu tashi inda malai cewa fawaidul hijra wal masail allati fiha kathira lakin nazkuru minha mas'alatan wahida malai ce fa'idojin hijira shine barin gari na kafirci zuwa garin imani wal masail allati fiha da irin matsaloli da suke da alaka da ita kanta hijira din kasiratun suna da yawa lakin nazkuru minha mas'alatan wahida Ita sai dai kadai za mu ambaci mas'ala ɗaya ne yanzu a wannan wurin wahiya ita ce anna nasa min almuslimina lam yuhajiru karahata mufaraqati ahli wal watani wal aqarib wato an samu wani gungu daga cikin musulmai waɗanda ba su yi hijira ba abinda ko ya hana sun hijira ɗin nan ne jin tsoron rabuwa da iyali jin tsoron rabuwa da garinsu jin tsoron rabuwa da danginsu sai suke ganin idan suka ce za su yi hijira su tashi daga makka su tafi madina ma'ana zalika sun rabu da iyalansu sun rabu da 'yan uwansu sun rabu da ƙasar haihuwarsu sai wannan ta sa ba su yi hijira ba فهو قول الله تعالى شين أبن الله كي نفي تكن فتن ستوى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره wallahu la yahdi al-qawm al a cikin wannan aya ubangiji ta'ala ya kidanyawa al'ummar musulmi dangin al'amurra guda takwas wanda a ɗabi'ance ɗan adam na son su abu na farko iyaye abu na biyu ‘ya'ya abu na uku ‘yan uwa wa ko kani ya ko kanwa abu na hudu mata matarka ta aure abu na biyar sauran dangi imma dangi ta bangaren uwa dangi ta bangaren uba abu na shida dukiya da mutum ya mallaka imma dukiya ta kuɗi ko dukiya ta kadara garin da kake da fulotai kake da gonaki kake da rumfunan kasuwa galibi mutum ba zai iya bari bai je garin da baya da wannan sannan kuma abu na shida shine hada-hadar kasuwanci garin da kake da customers da yawa kake da abokanan hulɗa ya sha bamban da garin da zaka je bakunta ko da kana da jari kila baka da abokanan hulɗa sannan abu na takwas shine gida da mutum ke zaune wanda ya natsu da shi ya shirya kayan alatun da baya iya sanya bari waɗannan al'amura guda takwas a ɗabi'ance ɗan adam yana son su kuma son su ba laifi ba ne amma yayin da son su ke zama laifi yayin da ka fifita su sama da son Allah sama da son manzon Allah sama da son ɗaukakar musulunci to wannan son ya zama abin zargi shi yasa sai Allah ce kul in kana aba'u kace da su idan mahaifanku suka zanto wa abna'uku ko ƴaƴanku wa ikhwanukum ko ƴan uwanku wa azwajukum ko matayenku wa asiratukum ko danginku wa amwalun niqtaraftumuha ko dukiyoyin da kuka mallake su wa tijaratun takhshawna kasadaha ko wata hada-hadar kasuwancin da kuke jin tsoron karyewarta wa masakin tardawnaha ko gidaje da kuka nasu da su kuka yadda da su in har dangin waɗannan al'amura suka kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi su ne abin ƙauna a wurin ku sama da Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi sama da jihadi don yada kalmar Allah ɗin fa tarabbasu to ku ɗan jira ku ɗan jira umarnin cewa ku ɗan jira umarnin da ke dauke da razani da firgiti ma'ana ku jira ku gani in wannan din zai saku da gwama ku jira ku gani in ɗaya daga cikin waɗannan al'amurra zai iya lamunce muku wanzuwa a cikin ƙasa dindindin ba tare da mutuwa ba ku jira ku gani in ɗaya daga cikin wannan zai iya tabbatar muku da martaba ko karamci ko kima ba tare da kun yi riko da addini ba tarabbasu ku dan jira hatta ya'ti Allahu bi amri har Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la yahdi al-qawm fasiqin ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke fasikai ma'ana baya basu dabara baya basu hankali da basira ko tunanin da za su kware wanda yake kan tafarki madaidaici falamma kharajat quraish ila badar kharaju ma'ahum kurhan فقتل بعضهم falama فلما علم الصحابة أن kutil wa وفلانا kutil ta على ذلك malai ce lokacin da quraish suka fito dan yakar annabi da sahabbansa a filin badar kharaju ma'ahum irin waɗancan musulman da ba su yi hijira ba sai suka fito cikin gungun quraishawa suka saje cikin yawan taron kafirai kurhan an tilasta su ne ba dan sun zaba ba ba dan suna so ba fa kutila ba'dhum birrabi waɗansu su an karkashe su a filin badar ta hanyar harbi falamma alima sahaba anna fulanan qutil wa fulanan qutil yayin da aka kare yaki sahabbai suka fahimci cewa ai wane an kashe shi wane ma an kashe shi wane da wane nan da suka lissafa cewa an kashe su suna cikin waɗanda sun san mummune ne masu koyi imanin su suna cikin waɗanda sun san mummune ne suna makka ba su yi hijira ba yau an fito yakin badar kafirai sun tilasta musu su ɗauki makami su zo su tsaya su yaki gashi yanzu sun zo suna taya kafirai yaki musulmai sun kace su menene matsayinsu sahabbai suka gane haka ta'assaf sai da dama daga cikin sahabbai suka yi bakin ciki da damuwa ala zalika kan abin da ya faru wa qalu suka ce katalna ikhwanana yanzu mun zo mun kashe yan uwanmu menene matsayin mu a wajen Allah ka kashe mu ne dan uwanka duk da cewa sun yi kisan fa ba tare da sani ba sai bayan an tsare ta wutar yaki da suka gawa waki sun saka gawar wani na wani na wani wanan da wanan da sun san musulmai ne sai suke damuwa akan wannan abin da suka yi qatalna ikhwanan yanzu mun kashe yan uwan mu menene matsayin mu fa anzalallahu ta'ala fihim sai Allah ya saukar game da su waɗanda aka kashe din innal ladzina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ard ila qawlihi wa kana Allahu ghafurur rahim sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi har ya zuwa ga faɗinsa wa kana Allahu ghafurur rahim mai ayoyin suke cewa Allah ce innal ladzina tawaffahumul malaikatu lalle waɗanda musulmai a lalle waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu tawaffahumul mala'ikatu waɗanda mala'iku suka karɓi rayukansu tawaffa din nan ko ya zanto fi'ili madi ne mala'iku sun karɓi rayukansu ko kuma ya zanto tawaffa din nan fi'ili mudari'i ne asalin kalmar ta tawaffahumul mala'ikatu sai aka shafe ta din farko aka wadatu da ta biyun ta wadatar domin kamar yadda muka sha faɗa muna maimaitawa dukkan fi'ili mudari'i da ya fara da ta'un guda biyu to ya halatta a larabci a shafe ɗaya a kyale ɗaya kamar ta tafakkaruna ta tazakkaruna ta tawaffahum ya halatta ka ce tazakkarun ya kama ya halatta ka ce tafakkarun ya halatta ka ce tawaffahum ta tawallau sai ka ce tawallau ka shafe ta ɗaya ka kyale ɗaya wa ma bi ta ainubtidi qad yuktasar fihi ala ta ka tabayyun al-ibar kamar da ibn malik ya faɗa cikin alfiya duk abin da ya fara da ta biyu ya halatta ka shafe daya ka kyale daya to idan muka ce innal ladzina tawaffahumul malaikatu fi limadi ne malaiku sun riga sun karɓi rayukansu zalimi anfusihim halin kasancewar suna zaluntar kawunansu menene zaluntar kawunansu sun zauna sun iya hijira sun zauna a maka garin kafirci madadin yin hijira zuwa madina garin musulunci kaga ne zaluntar kawunan su da suka yi idan muka ce fili mudari'i ne innal ladina tatawaffahumul malaikatu ma su zai zama kenan lalle waɗanda in suka yi sake mala'iku za su karɓi ransu kaga ba riga an karɓa ba sai wuce sai nan gaba ana magana da sauran da ba su riga sun mutu ba sun koma gida lafiya tatawaffahumul malaikatu wanda mala'iku za su karɓi ransu zalimi an anfusihim halin kasance wasu suna zaluntar da su ko na ɗayan ne ko na biyun ne abinda za mu fahimta da zaluntar kai a shi shine mai rashin yin hijira rashin yin hijira zama a daular kafirci ka ke yin hijira zuwa daular ta imani dalilin rashin hijira din ila saboda a daular kafircin kana da kuɗi kana da wadata kana da aikin yi idan ka je daular imani za ka zama fakiri imma a daular kafircin kana da mukami idan ka je tun yanzu baka da mukami imma a daular kafircin kana da mace kana da ƴaƴa kana da dangi yanzu kana jin tsoron ka tafi ka koma can gurin inda babu dangin iya babu na baba ko ma dai wani dalili ne yasa mutum ya ƙi yin hijira har mala'ika ya karɓi ransa yayin da yana da daman yin hijiran to ya zalunci kansa kuma idan mala'iku sun zo karɓar ransu me za su ce da su kalu za su ce da su fi a wani hali ko kasance ma'ana wani sababi ne ya hana ku hijira kalu sai su ce kunna mustad'afina fil ardi mun zanto an raunar da mu a ban kasa ne ba mu da karfi talakawa ne mu an fi karfin mu kafirai sun fi mu yawa da haka shi yasa ba za mu ki hijira ba kunna mustad'afina fil ardi ko kuma fi mu kuntum ma'anarsa a wani hali ko kasance kuna bayyanar da addini a sarari ko ba ku bayyanarwa sai a boye kuna iya aiki da shari'ar Allah ɗari bisa ɗari ko kuma kuna yin rabi da rabi ai dole wanda ya zauna garin da kafirai suka fi shi yawa in ma ya ce zai shari'a musulunci ya san ba zai yi ba dan ina zai samu yancin da zai shari'a musulunci ɗari bisa ɗari kai dai a iya baka dama kai sallah kila a iya baka daman kai azumi da yake lamari na boye dan sanda bai san kana yi ko baka yi ba a iya baka dama kila ka je aikin haji amma maganar a baka dama tsare-tsaren musulunci kai kasan ba zai yi ba da haka mala'iku za su ce fi kuntum a wani irin yanayi ko kasance game da alakar ku da bautar ubangiji game da alakar ku da bin umarnin Allah cikin aqidar ku cikin mu'amalar ku cikin rayuwar ku gaba daya qalu sai su ce kunna mustadafina fil ardi ai an rauna da mu a kasa mun zama ragwaye larura ta sa ba ma iya aiki da shari'ar Allah larura ta sa ba ma iya aiki da hukuncin Allah larura ta sa sai dai mu koyi ibadan mu a zuci mu yi sallah a boye mu yi sauran dangin ababe a boye amma ba za mu iya bayyanawa ba kalu sai mala'iku su ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru biha shin kasar Allah ba ta da yalwa ta yadda za ku iya hijira zuwa wani garin idan anan kun kasa yi alam takun ardullahi wasi'atan hajiru fiha shin kasar Allah ba ta da wata yadda za ku iya yin hijira ku je wani gari ku yi addinin in nan kafirai sun hana ku ku je inda kuke da rinjayen musulunci wani ku yi fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira irin waɗannan su ne makoma su wuta jahannama kuma tur da makoma sai Allah ta illa al-mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wuldani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an yafu anhum wa kana Allahu ghafurur rahima shine malaka ila qawlihi ghafurur rahim illa almustada'afin min ar-rijali sai dai masu rauni cikin mazaje mai ake nufi da rauni nan abinda ake nufi da rauni marasa lafiya ko tsofaffi ma wanda yake da rashin lafiya ta dindindin ba zai iya yin hijira ba saboda baya da karfi ko kuzarin yin hijira ma wanda sufa ya kan masa ba zai iya yin hijira ba illal mustazafina sai dai raunana min rijali cikin maza wan nisa'i da mata wal walidani da yara kanana wanda ba su kai balaga ba la yastati'una hilatan ba su da ikon wata dabara ta ficewa daga garin kafirci su je garin imani wala ya hata duna sabila ba za su iya shiryuwa zuwa ga tafarkin da zai kai su can ba ba sa iya kama hanyar su kadai ba za su iya tafiya ba ba su da abin hawa ba su da tsarrakiya fa ulaika asallahu an yaqu an to tabbas irin waɗannan in dai wannan dalilin yasa ba su yi hijira ba Allah madaukakin sarki zai musu rangwame Allah maɗaukacin sarki zai musu afuwa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ko ya kasance mai gafara ne sannan ko mai jin kai ne yanzu ya bayyana gare mu karkashin koyarwar waɗannan ayoyi cewa ashe dai yin hijira daga garin kafirci zuwa garin imani menene matsayinsa cikin addini wajibi ne kuma idan mutum yana da ikon ya hijira din nan ya ki shi ko me ake masa abin nan da shi barazana da shi wutar jahannama faulai kama a wafin jahannam matukar kana da ikon da zaka yi hijira baka yi ba amma idan mutum baya da dabarin yin hijira saboda rauninsa tije ne saboda rashin lafiyarsa saboda mace saboda yaro ne saboda kaza irin waɗannan ubangiji ta'ala zai iya musu afuwa amma duk wanda baya cikin wannan jinsin mutanen guda uku to kar ma ya ce wai yana sa ran zai samu afuwa bayan yana da daman ya hijira ya ki hijira wato a shekina hukuncin hijira ya zama tilas daga gari wanda yake na ina kafirci zuwa gari wanda yake na imani to sai malamai suka sabani wanne ne garin imani wanne ne garin kafirci bisa ga maganganu guda biyu waɗansu malaman suka ce shi gari na imani shine garin da ake aiki da hukuncin Allah ta'ala ko da majority din mazauna garin kafirai ne matukar dokar da ake aiki da ita qala Allah ne qala rasulullahi ne ya zama ya zama garin imani kenan garin kafirci kuma shine dukkan garin da ba a aiki da dokar Allah ko da majority mafiya yawan mutanen garin ko musulmai ne matukar ba da qur'ani da hadisi ake aiki ba da wani tsari ne daban kishir qur'ani kishir hadisi to wannan garin ya zanto ba gari na imani ba ina fatan kun fahimta wannan ita ce magana ta farko magana ta biyu waɗanda suke cewa garin imani garin da musulmai suka fi yawa garin kafirci garin da kafirai suka fi yawa su suna kallon mutanen garin ne ba tsarin suke kallo ba su ko malaman farko suna kallon tsarin da yake gudanar da rayuwar ne ba mutanen suke kallo ba wani zance ya fi karfi kenan wato ma'ana yanzu dukkan garin da yake ana aiki da qala Allahu qala Rasulullahi ya zama garin imani garin da ba aiki da qala Allahu qala Rasulullahi ya zama garin imani ba kenan to yanzu mai hukunci nan garin mu kenan bai ramadan da bai riga ya zo ba ramadan da bai riga ya ba an ce kuma sai ɗaya ga ramadan ke to ina za mu tafi yanzu sai mu waɗannan maganganu duk malamai suna yin su dan kokarin fayyacewa al'ummar musulmi su san wajibin da yake kansu cikin musulunci babban abin da ake so matakin fahimta da ya kamata mun ya samu ya samu fahimta mai kyau game da addini abu kaza ga hukuncin sa a cikin shari'a ga dalilin sa ce to bayan wannan kuma mai littafi ya ambaci da kaza wannan kuma wani mataki ne da biyu amma abin da yake wajibi kan mai gado waɗannan din a jere ya ambaci farko amma ya tankwara ya ce su yi kisar da ke kunshe da labarin farkon wahayi ko tana cikin bukari da muslim abin da ke cikin kisar shine amma su karba wannan auren ubangiji ta Allah fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ikra bismi rabbikal ladhi khalaq har ya a fadin sa malam ya alam kuna sanar da hadisin Aisha da ke cikin bukari manzon Allah ya gamu da mala'ika Jibril bayan ya fita bayan gari inda yake ibada ko inda yake zama cikin gogon dutse ah, ya kama shi ya hada shi da kirjinsa da karfi ya ce ikra manzo Allah ce ma ana bi qari ya sake kama shi hada shi da kirjinsa da karfi sama da dazu ya saki shi yace ikra manzo Allah ya kuma cewa ma ana bi qari har karo na uku sannan yace ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insan ma lam ya'lam farkon wahayi kenan da aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma unzila alaihi ya ayyuhal mudaththir sannan daga baya aka ce da shi ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir al muddassir yani al mutadassir sai aka shigar da ta cikin dalun sai zanto al muddassir daga lafazin addisar ne disar shine mayafi idan an ce al muddassir mutumin da yake lulluba da mayafi kinaya ce na abinda manzon Allah ya faɗa lokacin da farkon wahayi ya zo masa ya koma gida a guje yana cewa zan zammiluni zan ku lullube ni ku lullube ni laqad khashitu ala nafsi na tsorata ko na fargita to shine almuddassir ko kuma ya zanto almuddassir kinaya ce na mutumin da yake yin barci da daddare yana lulluba da mayafinsa kafin a shar'anta masa qiyamul layl shi sa sai Allah ce ya ayyuhal muddassir ya kai wanda yake lulluba da mayafinsa qum fa anzir tashi ka yi gargadi wa rabbaka fakabbir ubangijinka kadai zaka girmama ma'ana ka rabu da mutanenka da suke girmama gumaka kai ka girmama ubangiji shi kadai wajen ibada ka dayanta shi wajen ibada wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka a wata fassara ana fassara lafazin siyab da cewa shine alqalb zuciya ka tsarkake zuciyarka ko ka ce siyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka war rujza fahdur gumaka kuma ka kaurace musu wala tamnun tastakthir kar ka yi kyauta domin ka nemi daɗi ko domin ka nemi arama maka kai za ka yi kyauta ne don Allah wannan khususiyya ce na annabi bai halatta ba ga annabi ba ka kyauta don tsammani ko yana sa ran cewa ka zo ka rama masa nan gaba ko ya baka dan idan ka tashi ka bashi sama da yadda ya baka dan an gane ko wannan khususiyya ce ta shi amma ni yanzu in na baka kyauta don kai ma gobe ka bani babu laifi ba mu yi haramun ba illa iyaka sai dai lada ne kila ba zan samu ba amma na yi haramu ban yi haramu ba dan bikin dan wanka ya tashi kai hidima kai masa biki saboda kana sa ran kai ma in naka ya shi ma ya yi ya maka biki wannan ya zama taimakekeniya ne amma illa iyaka mutum ba zai samu cikakkiyar lada ba da kyar ma dai zai samu ladan nan domin dai innamal a'malu bin niyyat wa inna wa innamal likulli imrin ma yayi niyyar mai ya yi nira a bashi lada ko ya yi nira rama masa to kaga yadda mata suke kenan wajen biki ko an gane wala tamnun tastaksir wal rabbika fasbir kuma kai hakuri domin ubangijinka ma'ana wajen bin tafarkin ubangijinka duk abin da zai same ka kai juriya wannan yana daga cikin abin da ya sauka bayan ikira bismi rabbikal ladzi khalaq sai wannan waɗansu suka ce a bayan ta sai wa an zura ashira takal aqrabin waqtar janahaka liman tabaka min almu'minin amma yadda jerin yake lalle wannan tafi fitowa fili domin an zura ashira takal aqrabin idan muka lura da abin da ya biyo bayan ta yana nuna a lokacin an samu waɗansu mummunai domin an ce wa an zira ashira takal aqrabin waqtar janahaka limanit taba'aka minal mummuni kuma ka zamanto mai tawazu'u dangane da wanda suka bi ka cikin mummunai a ce an riga an samu wanda suka yi imanin kenan an gane ku sai wannan ke nuna kumfa an zira ta riga sauka kafin wa an zira shirya ta kalakarabi amma wanda ya iya musu zai iya cewa da kai shi bai yadda ba har yanzu dai wato wa an zira shirya ta ta riga sauka saboda mai ko da a cikin ta an ce wakhruj da nahaka liman ittabaka min almu'minin ana nufin idan an samu mu'minan nan gaba ka kaskantar da kai gare su duk da cewa yanzu babu ba ayar za ta dauke nan ma'ana ko ba ta dauka ba za ta iya dauka ina fata an fahimta